أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى واندسكي سوال رمو لكما كلمو عليد وأن اللوكة منا موسو غيسوا إلين تعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاشدني لوتن شعبان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda yi daidai da 29 ga watan uku shekara 2021 inda muke gabatar da darasi kamar yadda na faɗa nake cewa mutane sun san cewa ramadan ya yi kusa kuma wani dalili ya samu ɗauki lokaci karatun nan ya tsaya mun ci gaba da yin wasu abubuwa kuma na san yadda mutane suke bibiyar waɗannan karatuttuka ɗin da aka maka dawo ko da muke hali na tafiya idan mun samu dama insha Allah za mu ci gaba da rarrage ainihin wato darussan gwargwadon yanayin da muka samu kanmu da kuma damar da muka samu insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma a wannan littafi ita ce halka ta saba'in da biyar a cikin wannan littafi a shi shi'a al'imamiya al'isne a shari'a ita ce halka ta saba'in da biyar kafin mu shiga halka ta saba'in da biyar za mu ba da sanarwa kamar yadda muka saba ne kuwa ya san cewa yau muna ƙarshen wata ne da ma'anan yau muna wajen ashirin da wajen nawa tara gobe talatin jibi watan mai talatin da ɗaya ne mun rufe sanarwa kamar yadda muka saba sannan kuma ramadani yana zuwa mutane insha Allah irin wannan tsarin mana sanarwa ba za mu sake sanarwa ba sai bayan watan ramadana insha Allah amma dai wanda suke bibiya wannan makarantar sun san ba za mu rasa aikace-aikace ba a nan da'awa sannan akwai maganar marayu ƙarƙashin wannan makarantar da maganar waɗanda suka musulunta duka za su yi ƙoƙarin zira ido su ga ya za da su ya za da lamuransu kullum muna faɗa muna cewa wanda suka yadda da abin da muke yi na addini su muke maganar su ba da gudunma wanda bai yadda ba dama <laughs> ba ta shi muke yi ba dama ka yi abu kana cewa sai kowa ya yadda wannan inna irda annasi neman yaddan mutane fage ne da baka isa ka kai ƙarshen shi ba kuma da haka ba ma yi don wato ka yadda ko kakka yadda inda Allah ya yadda da aikin shi kenan sannan muna wa mutane bisa ga kyautata mana zato da suke yi wallahi babu mutum ɗaya da yake bibiyar mu cewa kuɗaɗen da ake bayarwa ta ina muke kashe su ya muke yi sannan akwai dalilan da yasa dukkan abin da mutane za su gani na zahiri na aikin da muke yi bai wuce mu bayyana biyu ko uku ba bakwai cikin goma mun basu muna yin aiki ne ta ƙarƙashin ƙasa saboda wasu dalilai amma in lokaci ya yi na kome mai bayanin bayaninsa da izinin Allah za mu yi bayani sau da aka stanbic ibtc shine sunan wannan account ɗin a bankin kai sunan account ɗin a sahabatul kiram nan ba na account ɗin sifili sifili biyu bakwai ne uku uku biyu tara ɗaya takwas idan ana buƙatar ƙarin bayani akan abin da ya shafi da a wannan ko makarantar nan ko kana da wata shawara ko gudunmawa ko ma wace iri ce da zaka ba addini dan kofar ma a buɗe take hatta gyara da kusakurai da mulahaza in wasu suka yi muna karɓa akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli namban waya idan ana so za a nema waɗanda suke ƙasashen waje waɗannan ƙasashen duk wanda ya ba da saƙo ya ce a kawo mana kamar ya ba da saƙon hannunmu ne hannu da hannu akwai tara shida bakwai a tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida wannan namban wayan alhaji hamisu ibrahim daga nijar ne kuma a wanda muke cewa a bayar kar mutane su ɗauka cewa sun tara kuɗi ne a'a kawai saƙo ne su ‘yan aike ne wakilci muka sa su ma'ana wakilai ne kawai na wasu na so su ba da gudunmawa ta hannunsu zuwa ga a da muke ta addini mu kuma ba za mu iya alaka da su amma su suna iya alaka da su sai muka ɗora amanar a hannunsu namban wayansa shi ne tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida akwai gana namban wayan alhaji nasir abdulrahman ita ce wato sufuli biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai biyar a bakwai biyar hudu sannan akwai dan uwa daga benin akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida akwai daga togo tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli akwai daga kamaru shida biyar sifili tara bakwai shida tara shida sifili sannan sai wato a wannan namban wayan daga mali akwai malam Tahir duka akwai bakwai hudu hudu sai uku daya sai takwas daya biyu daga ainihin wato gaban kuma akwai plus biyu hudu daya sai bakwai sufuli bakwai shida takwas daya sufuli hudu dukkan mutanen da suke ba addini gudunmawa ta hanyar wannan makaranta to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah isa ka musu da alheri Allah ya tsare abin da ke hannunsu na dukiya Allah ka buɗa musu hanyoyin samu Allah kuma kai masu babban arziki na maƙotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu bari mu tafi karatun littafi kai tsaye cikin abin da muka ainihin wato fara na wannan shi littafi ɗin. malam ya kawo cewa a matsala tambaya ta saba'in da biyar menene ƙudurin malaman shi a dangane da imani da rukuni guda uku daga cikin rukunnan imani shine imani da littattafan Allah to shine sai yace almas'alatul ula matsala ta farko yu'minuna ko yu'minu shuyukh shi'a malaman shi'a sun yi imani da cewa bi anna Allah anzala kutuban ala a'immatihim Allah ya saukar da littattafai akan a'imma din su minha daga ciki mustafa ali akwai mushafa ali a irin wannan suna kawo shubaha idan an ce mushafuwa ne sai su ce ai ana cewa mushafu abdullahi bin mas'ud to mushafu abdullahi bin mas'ud da ake faɗa ana faɗarsa ne da ma'anar cewa sanda abdullahi bin mas'ud yake da rai qur'anin da yake karatu da shi shi ake ce masa mushafu abdullahi bin mas'ud hakanan mushafu na na aisha amma da babu na na Aisha ta koma zuwa ga Allah ka taba ganin wani ahlus sunna a duniya ya daga maka ya ce wannan shine mushafu Aisha ko mushafu Usman ko mushafu Abubakar amma su ɗan shi a yanzu a gurin su akwai mushafu wani mushafu wani qala shaykhu hawzatihim alqui babban malamin su na hauza ku'i ya faɗa yace inna wujuda mushafin lallai samun wani mushafi li amiril mu'minina ga sayyidina ali wato wani ƙur'ani yughayyiru al-qur'an al ya saba da wannan al da ke hannun mutane fi tartibi suwar wajen jerantuwar surorin al ɗin, wannan ita ce maganar da ya faɗa mimma la bagi shakku fihi abinda duk wani mutum bai kamata ya shakka ba ta wannan al da aka ce na sayyidina ali ne kuma ya saba ma ƙur'anin da ke hannun mutane akwai shi bai ma kamata a ce ka yi shakka ba wata salamal ulama'ul a'lam yace kuma malamai kinkima kinkima jibga jibga shirga shirga dankara dankara sun miƙa wuya ala wujudihi akan samu wasu agnana ana takallufil isbatihi ya wadatar da mu sai mun yi bincike cewa wannan qur'anin akwai shi ya tabbata ko bai tabbata ba akwai shi kun ga suna da mushafu ali da ma'anin ƙur'anin sayyidina ali sannan sun ce abin da ke cikin wannan ƙur'anin ya saba wa abin da ke hannun ƙur'anin nan na hannun mutane wannan ya yi ta albayana fi tafsirin ƙur'an a mujalladi na a shafi na 223 da kuma siyanatul ƙur'ani min at-ta'rif nan yi wannan magana kun gani kuma ku malamin wannan zamanin ne sai yace wa ma ya ataqiduhu shuyuk shi'a anna jibril kana yumli ala aliyin alqur'ana malaika Jibrilu yana zuwa yana imla'in ƙur'ani ga sayyidina ali faftarau ala abi abdullahi annahu ya ce wa hashahu sarki ya tabbata gare shi ka wanda suke bibiyar karatattukan mu sun san na saka muryan abdulhamid muhajiri ko bidiyon shi ya faɗa ya ce sai da na ali Allah ya ƙare shi da yadda ya karanta alƙur'ani suratul mumincin san da aka haifi sai na ali tun ma kafin sai da na ali ijiro duniya bari mu saka muryarsa a nan duk da watakila ba zai ba mu yadda muka saba ji ba amma bari mu ji me yake faɗa nan ga bidiyon nan سورة المؤمنون فكان يقرأ هذه السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا قبل نزول القرآن وانا عبد الحميد المهاجرين ne yake faɗa wannan cewa sai dina alitin daga ran da ya zo duniya mahaifiyarsa fatimatu ta ɗauke shi aka ji yana rattala suratul mu'minuna aya da 118 kuma ya ce tun daga farko har ƙarshe sai dina ali ya karanta ta wannan fa tun kafin Allah ya fara wa da manzan Allah wahayi aka yi wannan a daidai lokacin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa annabi wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran a lokacin da Allah ya ce baka san me ake cewa littafi ba ko imani maka saukan maka da shi to shi sai da na alittin da ya zo duniya ran da ya zo duniya tun kafin ma Allah ya aiko annabin tun daga ranar aka ji shi yana karanta ad aflahal mu'minuna aya 118 tun daga farko har ƙarshe to shi ne a nan wani suka ce da a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyan annabi ikira sai da na ali wa da abu daftarin sannan ya sa aka kawo fallon takarda fa'amla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihi ma wato batnahu wa ugumiya alaihi a lokacin da fa'amla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama alaihi ma da haka a lokacin da manzan Allah wada'a bi daftarin fa'amla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama alaihi ma batnahu fa ugumiya alaihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi masa imla'i lokacin sai aka sa annabi gingadi fa'amla alaihi jibra'il zaharahu bayan annabi gingidi ya kwashe shi sai mala'ika jibril ya ci gaba da faɗa sai da na ali yana imla'i fantabaha rasulullahi fa qala sai manzon Allah ifarka sai ya ce man amla alayka hada ya ali ko fa amla alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mala'ika annabi ya ce masa sai na alwa'i maka imla'in wannan abu fa qala yace anta ya Rasulallah! wato maimakon ma ya zamanto annabi ne ke faɗa sai na ali yana rubuta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne i zama yana wa sai na ali imla'i wannan qur'anin da annabi yangade ya kwashe shi sai mala'ika jibrilu ya zo ya ci gaba da yin rubutu lokacin da mala'ika jibrilu annabi ifarka sai ya tambaye sai na ali ta ah, waye maka wannan rubutun faƙala sai ce an ya rasulallahi kai ne kai wannan faƙala sai manzan Allah ya ce ana amlaituhu alaika batnahu wa jibril amla alaika baharahu wannan cewa fa amla alaihi rasulullahi alaihi ma wa sallallahu alaihi ma batnahu baɗinin abin da ke cikin wannan ƙur'anin annabi ne iwa sai da na al'imla'i mala'ika jibrilu kuma fa'amla alaihi jibra'ilu zahrahu, sai mala'ika jibril yi wa annabi yi masai na ali zahirin wannan ƙur'ani tunda su a gurin su akwai ilimin zahiri da baɗini wanda wannan fitinar daga nan ta shigo sufaye asalin maganin ilimin zahiri da baɗini ba magana ba ce ta sufaye magana ce ta shi'a kamar yadda lakcocin da za mu yi yau mutane su tara za su ji kashe-kashen shi'a da maganganunsu da akwal ɗinsu da ƙala sai ce ana amlaitu alaika batnahu wa jibra'ilu amla alaika baharahu wa kana ƙur'anin yumli ko yumla alaihi sai ya zamantu wannan ƙur'anin ne da aka yi wa saidina ali imla'insa ƙur'ani ne saidina ali yake da shi zahirinsa mala'ika jibril ne in imla'insa baɗininsa manzan Allah ne imla'in wannan ƙur'anin wannan maganan ya zo cikin alexisasu a shafi na 275 imla'u jibril ala amiril mu'minin sunan ma tashin ɗin babin kenan unwanin kenan shiftar da mala'ika jibril iwa sai da na'ali sai da na'ali mala'ika jibril ne idan maɗan rubutunsa kuma annabi idan maɗan rubutunsa sannan lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallama wato yasa aka zo masa da littafi dan ana faɗa annabi ne ke rubutun sai bacci ya kwashi annabi ko da ifarka sai ya ga an yi rubutu sai ya tambaya ce waye ya rubuta wannan ya ka ce aika ya rasulullah kai ne ka rubuta annabi bai ma san cewa an yi wannan an yi wannan rubutun ba wannan fa yana cikin littattafan shi'a to amma haka za su zo su ce ai an yi abu Abin da annabi bai sani ba an ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sahara a sallallahu alaihi wa alihi wa rajulun min bani zurai in na samu lokaci <coughs> in Allah ya yadda zan yi jirasar wannan hadisi in fitar da abin da ke ciki na shubaha ba wani maganan abu na shubaha a ciki sai dai wanda bai san karatu ba sannan kitabu ali wannan ku ga mun faɗi akwai littafin ali bayan musafa ali wa wasafahu muharrifuhu bi annahu mislu faqadur rajul wato wa'anda suka siffanta wannan littafin su sun fata cewa kwatankwacin faqidur rajul matsawin wannan ya kawo shi dashi dashi cewa alama ne na cewa inda ya ciro maganan akwai tsara shi ka koma ka duba sai ce hada wallahi khattahu aliyun biyadihi wannan littafin sai na ali ne rubuta shi da hannunsa wa imla'u rasulillahi sallallahu alaihi da kuma imla'in annabi wannan ya zo cikin basairu darajatul kubra a mujalladi na daya a hadisi na 332 babi na hudu babu fi annal fil a'imma wa annahu sarat ilaihim kutubu rasulillahi wa kutubu amiril mu'minina sallallahu alaihi ma wa ala auladihima a wannan babin ikawo shi a cikin wannan littafin basairud darajar sannan akwai mustafa fatima mustafa fatima malam yace iftaru suka sake kirkirar ƙarya ala abi abdullahi annahu qala yace wa shahu. wa kallafat fatimatu musafan. ma huwa qur'anin na na fatima ta masafi sun ce ba qur'ani bane nahu kalamun min Allah amma kuma magana ce daga wajen Allah anzalahu wanda Allah ya saukar da shi alaiha ga na fatima din imla'u rasulillahi wa khattu ali imla'i na annabi amma zanen littafin na sayyidina ali ne wannan maganan ya zo cikin basairu darajat din har wayo a mujalladi na ɗaya hadisi na uku. da hamsin da sha biyar kai a shafi a babi na sha hudu babin fil a imma annahum a atso aljafar an ba su jafar wal jami'a wa mustapha fatima da biharun anwar a mujalladi na ashirin da shida shafi na arba'in da ɗaya da arba'in da biyu hadisi na saba'in da uku babu jihatu ulumihim wa ma indahum min al wa annahu ah, yunqaru fi azanihim wa yunkatu fi qulubihim anan ya kawo wannan maganan ya tabbatar da wannan Sha ba qur'ani bane shi mustafa fatima din amma kuma maganan Allah ne Zanen na sayyidina al-imla'i na manzon Allah sallallahu waftarau suka sake kirkirar ƙarya suka yi mai musafin fihi mislu ƙur'anikum hada salasa marratin musafin na na fatima ya kai ninkin ƙur'anin da ke hannun musulmi har wajen ninki uku wallahi ma fihi min ƙur'anikum harfin wahid wallahi babu a cikinsa a cikin wannan ƙur'anin naku ko harafi ɗaya babu ma'ana ma fihi min ƙur'anikum harfin wahid wannan ƙur'anin da ke hannunku harafi ɗaya na ƙwar'anin babu a cikin wancan musafi fatima ɗin sannan ya ninka ƙwar'ani sau uku sannan kuma suka ce kuma wannan musafi fatima ɗin maganan Allah ne sannan imla'in kuma na annabi ɗin kuma na fili na alini wannan yana cikin maganganun da waɗannan mutanen suka ainihin wato yi musafi fatima wannan maganan ya zo cikin a wancan maganar da muka faɗa wa ƙala ustazu humul muasir Muhammad sun yace kaunuhu mushafan kasancewarsa mushafi ne masdarin min masadir ulumihi yana nufin al'imamiya, imamiyya wannan maganar da ya kawo ta ƙarshen nan tana cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da ɗaya ɗari da saba'in da biyu kitabul hujja babu fi zikirin sahifa wal ja'far Waljafar, Waljami'a wa mustafa fatima ita jafar wata jaka ce watakila sun ce ita wannan jakar akwai ilmul awwalina wal akhirina a cikin ta akwai zabura da injila da attaura duk ilimin da ka sani na duniyar nan akwai Allah ne kaɗai ba a ci ya shiga cikin wannan jafarin ba jafar wannan shine abin da waɗannan mutanen suka faɗa to shine malam yake cewa ta'arudu cin karo nasu sai suka manta cewa faftarar ruwayatan sai suka ƙirƙiro ruwaya ta ƙulu tana ta mushafi fatima ƙwar'anin na na fatima ma fihi shay'un kitabin lahi, babu wani abu na littafin Allah a yayin da atin suka kawo ruwaya suka ce ma huwa ƙwar'anin walakinnahu kalamun min Allah anzalahu alaiha sai kuma suka sake kawo ruwaya suka ce ma fihi shay'un min kitabillahi wa inna ma huwa shay'un wani abu ne ulkiya alaiha aka jefa wa Nana fatima ba da mauti abiha bayan babanta ya mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala da kuma ƴaƴansu su duka guda biyu shi yasa nake faɗa kullun nake cewa ba za ka taɓa ganin aƙida mai cin karo a duniya ba irin ka samu aƙidar shi'a a kawo maka magana yanzu a tafi nan gaba kuma ka ga an warware ta وقال إمامهم الأكبر الخميني خميني يناتع الحديث الآخر يقول فيه يناتع إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي ملائكة جبريل ينازوا باير رسول النبي شيني بعد وفاة النبي لفاطمة بأنباء الغيب ينازوا متى للعرب عن غيب إذن الله ذي باء النبي لاباري يتشي تلك من أنباء الغيب نوهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا to ya kuma zai zamanto ita ma ana kawo mata labarin gaibin da ba za ta zama annabi ba fa yaqumu amirul mu'minin bi ne ha sai amirul mu'minin yana rubuta wannan labaran gaibin da ake zuwa mata da shi wa hadha huwa mushaf fatima wannan shine abin da ake ce masa mushaf fatima kaga mala'ika jibril ne ya zo mata da labaran gaibi bayan annabi ya rasu wanda ke rubuta labaran shine sayyidina ali wannan shi suke ce masa mushafi fatima wannan ya zo cikin basairu darajat al-kubra a mujalladi na ɗaya shafi na hadisi na ɗari uku da ashirin da ɗaya a babi na ashirin da bakwai babun fi al'imma Annahun ƙo'otu aljafar waljami'a wa mustafi fatima da biharun anwar a mujalladi na 26 a shafi na 48 da shafi na 89 ko a hadisi na 48 shafi na babi na 89 babu jihati ulumihim wa ma indahum min kotu wa annahu yunqaru fi zanihin wa yunqatu fi Ta shi ne malam yace tanaqudu sai ga kuma cin karo iftara shekuhumul kulaini kulaini ya kawo a ina ikawo a cikin kashful asara alhadisu sani fil iqama min aina tamba'u ta ina ne take bubbuguwa mu'taqadatul awam bil kumaini anan ikawo wannan zance bari mu ji mu yake faɗa da kuma wancan magana ta kumaini anan ya kawo ta sai kuma rauda min alkafi a mujalladi na bakwai hadisi na 1969 kitabun rauda ko shafi na 1969 kitabun rauda a sha a hadisi na sha takwas risalatin minhu ilaiha idin da biharun anwar mujalladi na 35 a shafi da hudu. hadisi na ashirin da uku babu ƙaulihi ta'ala walamma zuriba bunu maryama masalan ila qaumuka minhu yasuddun me yake faɗa an abi basir daga abi basir fi hadisin tawil thumma ata alwahyu ila annabi sannan wahayi yazo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> fa qala sayati sa'ala sa'ilun bi azabin waqi mai tambaya yayi tambaya dangane da azaba da za ta auku qultu sai nace lil kafiri lil kafirina bi walayati ali laysa lahu dafi wai ga kafirai dangane da wilaya ta na ali ba wanda ya isa itin kuɗe musu wannan azaba idan za ta zo min Allah tana zuwa ne zil ma'ariji daga Allah ma'abucin matattakala qala sai mai ruwa yace qultu sai nace ju'intu fidaka inna la ha haka da mu ba ma karanta ta haka fa qala sai ce wallahi faƙala sai ce haka za wallahi nazala biha jibra'ilu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama wallahi haka mala'ika jibril izo da ita ga annabi wa haka za huwa wallahi musbatun fi mushafi fatima kuma haka aka tabbatar da shi a cikin mushafin nan na fatima wannan maganan fa tana cikin usulul kafi idan ya tabbata haka qur'ani isauka sannan sahabbai ba su rubuta haka ba akwai shi a cikin Mustafi fatima wani Mustafi ne yake da matsala Mustafin da ke hannun mutane ne yake da matsala ko Mustafin da ke hannun na na fatima wanda suka ce nata ne shi yake da matsala da haka kullum muna faɗawa mutane addinin musulunci daban addinin da kuma in shi'a suke tamaman daban shi'a in ba shi'ar ba da alama ta musulunci ba abin da ya haɗa su da alaƙa da addinin musulunci da in insha Allah zan yi ƙoƙari za mu tsaya nan ana nuna lokaci ya yi kuma kamar yadda mutane suka sani karfe in insha Allah daidai muna wannan gari akwai daura za mu fara wa bi hadar qadri kifaya wa kallahu allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu